The air component carried out air interdiction at Unguwar Adam Village in Dan Musa local government area of Katsina State. Daraktan cibiyar tattara bayanai akan arangamar da dakarun Najeriya ke yi a sassa daban-daban na kasar. Major General Bernard Onyako ke karin bayani akan wani mummunan farmaki da dakarun rundunar Operation Hadarin Daji da ke yaƙi da 'yan bindigar arewa maso yammacin ƙasar suka kai wa wasu gungun 'yan fashin daji ta sama. General Onyeko ya ce wasu jiragen leƙen asirin sojoji sun gano dandazon 'yan bindiga daɗi a ƙauyen unguwar fada da ke karamar kumar ɗan Musa a jihar Katsina inda suke gudanar da wani taro da wasu manyan jagorori da kwamandojinsu. Take kuma aka tura jiragen yaƙi inda suka buɗe masu wuta kuma suka halaka da dama daga cikinsu. A cikin waɗanda aka kashe ɗin har da Malam Sule wanda shakiki ne ga jagoran 'yan ta'addan nan mai suna Larde Dushima. Kana jiragen yakin sun kuma sake kai karin wani farmaki akan ƙarin wani sasanin 'yan ta'addan a Magaba, inda nan ma aka shake wasu karin 'yan fashin dajin. An kuma kame 'yan fashin daji guda bakwai a raye. yayin kuma da aka kubutar da mutane 56 da aka sace sannan aka kwato ƙarin makamai. 56 civilians were rescued and we recovered some arms and ammunition. Bashir Dan Musa dan asalin yankin da jiragen yakin suka kai wannan farmaki ne ga kuma karin bayanin da ya min. Abin da ya faru kasan su 'yan ta'addan nan sun riga sun yi karfi sosai wato sun raina mutane kuma kamar masu raina hukuma. Su 'yan ta'addan ne suka shirya walima su yaka junan su a wani kawai da ake ce ma gwardan kwando a karamar hukumar ta dan Musa. To lokacin da aka shirya wannan walima sun taru sosai dukkan su yaka junan su 'yan ta'adda. To jirgi yana shawagi na jami'an tsaro suka halbi wannan jirgin suka yi kamar halbi su biyu. To wannan halbi da suka yi sai tun zura su jami'an suka sako shiri nan take suka zo suka daga wannan tare na yan ta'adda gaba ɗayan su suka kakkabe su wannan abun gaskiya ne kuma shi nasara wajen kashe yan ta'adda na baki ɗayan su kuma sun jiggita wasu to sai dai kuma wannan duka fa na zuwa ne a daidai lokacin da yan ta'addan ke kara firgita jihar Kaduna inda ko a daren jiya sai da suka kai wani mummunan farmaki akan jirgin kasan da ya tashi daga nan Abuja zuwa Kaduna abin ma kenan da sa wasu ke aza ayar tambayar cewar shin ko anya sha'anin tsaro a Najeriya na inganta kuwa? Dr. Faruk Bibi Faruk babban malami ne a Jami'ar Abuja. Hukumomin tsaron Najeriya wanda an kafa su saboda Najeriya, an ɗauki ma'aikatansu aiki saboda Najeriya, huruminsu na tsarin mulkin ƙasa da kuma duk wata doka da take tare da su shine su kare ƙasar Najeriya. Su fito suna bayani akan cewa ai wani ɓangare na Najeriya an samu nasara bayan kuma wani ɓangare na Najeriya yana cikin ƙara samun matsala. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.